kai ba a koma nan ba nan ba a koma yau ba a koma ba a koma da dama ba a kuwa kawai jarabar yaran a ƙa'idar ba su kuwa yau yau Ya azumi da gemu da. Yawwa. An tafi, an tafi. rubu ba rubu eh da gurgu da fatu jire mama hau ba kuna na mana Ah, Ne Ali? Abu Bandar! Abu Bandar! Vamos bater! Vamos aqui não, vamos aqui não! Vamos bater! Vamos aqui não, vamos aqui não! Agora. Vamos Vamos, नहीं करायची भावानं आदनवर त्यांना घ्यावी हा म्हणून कराती